منزل الكتاب من الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تلوك فدلت أخلاقه تفضيلا sallu alaihi fadaka amru ilahi kam yu'ti liman salla thawaba jazila amma ba abi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da wato ashirin da ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahama a wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah bi asma'il husna wa sifati ula Allah madaukakin sarki ya lullube mu da rahamarsa duniya da lahira a wannan katafaren gari na dos wannan jiha ta Filato inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani muna fatan Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Allah ya karɓa wannan aikin da aka yi Allah ya sadar da ladan aikin da aka yi saboda su wanda duk iyayensa suka rasu a nan Allah ya ji kansu su ma wanda kuma yake da iyaye a rai muna masa addu'a Allah ya masa arzikin rabuwa lafiya da su wanda yake da burin Allah ya ba shi dama irin wannan Allah ka ara masa wanda bai samu dama ba hayyabar burin to Allah ka ba shi la da kyakkyawan niyya wani ibrahim ya ce akwai tambaya ana tambayoyin suke to karanto mu abinda muka sani mu amsa wanda ya fi karfin mu mu hada da kunkuni a tsallake Allah Allah yana ka fara shi ana buƙatar ya rige shi sai ya bari sai bayan Ramadan sai ya dora tunda Allah ya riga shi kuma tashi jarabawa kenan daga nan za ku fahimci masifar bala'in tashar ku duba ku gani kuskure za ka Allah ya san ba da gangan ba ne amma wallahi saboda kimar rai a gurin Allah ba a yadda kaci banza ba shi yasa manzo Allah yake kowanne zunubi Allah ya yi kusa ya gafarta sai mutumin da ya mutu yana shirka da Allah wannan kun san sai kuma mutumin da ya kashe wani ba tare da wa ba wani dalili ba yanzu ya za ka kaddara abin yanzu kana da naka da an ce maka ga wani ya ɗauki makamai ya damfari ka a zai rushe ta to ka'aba ba a je a rushe ta wallahi rushe ta a gurin Allah ya fi sauki sama da a kashe mutum ɗaya ba tare da dalili ba. Shesa yana cikin illar kayan maye da muka yi magana wanda manzan Allah da ya faɗi cewa yana daga cikin asharatu sa'a ka kayan maye za su yawaita sannan kisa zai yawa da sabai aka ce kisa zai yawa sai abin yana ba su mamaki ta yaya za a yi don annabi ya faɗi cewa har sai ta kai ga mutum yana iya kashe dan uwan mahaifin shi ko dan uwan mahaifiyarsa babu dalili kuma yanzu yana faruwa ko bai faru to abin ya ba mutane mamaki sabi'a ah, ya rasulullahi za a yi lokacin wannan abin ya faru sai manzan Allah ya ce ai za a shiri hankulan mutanen zamanin tun za'o za a fisge hankulan su ne ta yadda saboda illar kayan maye sai an dawo mutumin da yake mahaukaci ne ya fi su amfani a cikin al'umma wanda su wani saboda illar kayan maye yana iya zuwa ya kashe maman shi saboda ya sha ko ya kashe baban shi shi na abin da annabi ya faɗa zai faru saboda haka wallahi duk wani malami da zai faɗa maka cewa eh, in ka kashe rai eh haka ne yana ƙarƙashin waye da turma na zalika amma wallahi rashin tabbacin ba za ka tsira a lahira ba ya fi yawa sama da za ka tsira Allah ya sa mu dace mu je to saboda haka bayan sallah sai ya dora in an gama ba ana gama sallah ba ya bari sai ya dan ci abinci ko ya kintaci a ina zai ina zai ai ba a yin haka eh? mu je ta gaba ko ya bari sai lokacin sanyi ya zo sanda ba wa adam sai imamai ya sai rawa mu je Allah ya raba mu da kisan kai amin wanda mun yana tambaya da akan da wasu take yi yake malam zai ga an sa irin wanda ko a sa social media ko a TV malam wai ne ingancin wannan addini to wallahi ni na rasa ganin sai tafsiri kawai suka gari duk fasadin da ake mata ke a social media ba su gani ba ba su yi tambaya mata na rawa ba ba su yi tambaya mata na waka ba ba su yi tambaya mata na yin fim ba ba su yi tambaya mata na tallar kayan a social media ba duk ba su tambayi wannan ba ba wai sai mata na yin tafsiri in Allah ya da ƴaƴan mu sai sun yi karatu kuma sai sun karanta duk wannan bige-bigen da ake yi in gidan malam jafar ce da ta fara shi ne kawai wasu suka yi ta zagaye-zagaye duk a kuna bibiyar social media a faɗa mun wani abu ne wanda maza suke a social media wanda mata bal ma hasali matan suna yin sama da abin da mazan ba sa yi amma na rashin mutunci tsakanin ku da Allah haka ne kuma haka ne su wasu matsalolin na karantarwa a babin kun san akwai abin da ya shafi abin nan akwai matsalolin da in kana namiji in za ka tattauna su ko kai malami ne mata ganin suke kana tattauna matsalar nan don kai namiji ne so jin matsalar daga mace ɗan uwarsu ta fi musu tasiri sama da su dita daga kai malami namiji an fahimta yi saboda haka tunda yanayi ne zamani da waye da waye yadda duk ababen da ake ya akwai malamin da ya sai fito ce in mace tana da kayan sana'a ta fito ta tallata kayan sana'anta na siyarwa ma dama ta bayyana da shiga mai kyau haramun ne a social media to tallata abin siyarwa da shiga mai kyau bai zama matsala ba sai tallata addini ne zama matsala Allah ya sa mu dace mu je gaba malamin ya addu'a da fatan alheri shi ma yace malamin ne yake azumin Ramadan malam zai iya cewa a madadin ramakon azumi a'a siya rama haka kawai alaga ta malam wai ya sha azumi ne ko lafiya ne ba ka da shi in ba rashin lafiyar ka ba bincike na likitoci ya ce wannan ciwon naka ya zama corona an ɗiba tsammanin ba za ka warke ba da shi ne sai ka ciyar a madadin ka ya azumi shi kuma ba a dogaro da fatawar kanka ba ta fuskar rashin lafiyar dogaro da fatawar likitoci Sau da aka dan uwa kai kokari ka rama azumin nan kafin ka tafi lahira Allah ya sa mu dace mu je ta gaba na'am sai ta karshe ayi wannan tambayar ne ce mutum ne aka bashi shi wata dukiya ya yi sadakar a wani masallaci da yake da nisa a kamar ba a garin nan ba to malam zai iya yi ya kai wani waje ya yi sadakar ta yi bai da dalili sun mutane da za a yi to bai kamata ka sauya abin ba in babu dalili ko ba gaskiya ba na ala shuruɗi amma da cewa suka yi gashi kawai ka raba a masallaci ko a masallaci ba su ayyana ba Don masallacin da ka ayyana kaje ka raba ya amma sun ce ga gurin da za a je a kai dukiyar ko bai halatta ba kai tasarrufin dukiyar sabanin abin da suka ce matuƙar inda za a je a sarrafa dukiyar nan ba guri ba ne mai saba ma Allah in ka ga ba za ka iya ba sai ka dawo ka ce to kai gaskiya ka fasa ga kuɗin ku kuje ku raba da kanku kenan. Allah ya sa mu dace da shigo nan na Allah ya hakuri ya kai mu ko mai ba da to jiya mun fara bayani akan ayan ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allah bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allah man yakhafuhu bil ghaibi faman itada ba'da dhalika falahu azabun alim za mu tashi aya ta gaba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayd akan wa kallahu bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل لكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينسى عليك يا أيها الذين آمنوا ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce la tafatulu saida kada ku kashe abun farauta wato wa antum hurum alhali kun riga kun ya harama da aikin hajji ko umara sai ya ce wa man qatalahu minkum duk wanda ya kashe wani abin farauta daga cikin ku muta'ammidan da gangan to fa yana da sakamakon mislu kwatankwacin ma da minin na'am zai bayar da abin da ya kashe na misalin dabbobin ni'ima ya hukumu bihi zawa adlin minku, wanda za su yi hukuncin mai zai bayar mazaje guda biyu ma'abuta adalci daga cikin ku da suka yanke cewa zai bayar in ya bayar zai zamanta hadiyan a matsayin hadiya ne ba baligal ka'aba wanda za a isar da shi zuwa ga dakin Allah subhanahu wa ta'ala hadiyan baligan fara kafaratun ta'amu masaki ko kuma ya kafara ta hanyar ya fitar da abinci wanda za a siyar da wasu masakine, au adli zalika siyaman ko kuma ya azumi kwatankwacin abin da ya naɓanna ta hanyar kisa Allah sai ce ya sanya wannan dokan ne da ya zo wa ba da amurhi don ya ɗanɗana ukubar aikin da ya na saba ma Allah Allah ya ce kar a kashe a harami ya kashe Allah sai ya ce wa man ada duk mutumin da ya koma bayan Allah ya ce abun nan ba ki ya bari kuma ya je bayan taqimullahu minhu Allah subhanahu ta'ala sai ya daukan masa mataki sai ya yi masa azaba da aka sai Allah ya ce wallahu azizu Allah mabuwaye ne sannan zuntika ma'abucin ɗaukar fansa ne da ramuwa ga duk wanda ya saba masa. To wannan ayar tana da alaƙa da ta baya. Tunda ayar da ta zo kafin ita shine dama Allah ya faɗa musu. Cewa ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ce zan jarrabe ku da wani abu na farauta wanda ga farauta kuna gani iri-iri sai a ce kada ku kama. kamar yadda akwai mutane a zamanin annabu dawo da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya musu Allah ta'ala ya ce wasu alhum an alƙaryati allati was'alhum an alqaryati allati kanat hawatan bahrin ya'buna fi السبت إذ تأتيهم حيبانهم ميزانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله يشيء النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم كتنبيه عن القرية التي كانت حاضرة البحر akan garin da yake kusa wannan garin sun ce an yi shi a zamanin annabi dawuda an alƙaryatin lati kanin hadirat albaha itta'atihim hitanuhu lokacin da kifi yake zuwa musu Allah yake yawma sabbin shur'a ranan asabar da Allah ya sa doka yake kada shi sai kifin ya zo musu a bincire kaga saboda tsabar bala'in yawan kifi kifi kamar gwalo yake maka kamar ya takoto amma wa yau mala'is bitu na ce ranar da ba ranar asabar ba sai kifin ya ke zuwa Allah sai ya ce ka ka na buluhu mun musu wannan jarrabawar ne saboda mutane ne kai in ji Allah kuma asali malamai sun ce an zaɓi musu rana biyu ranar juma'a a matsayin ranar hutu da aiki suka ce ba sa son juma'a din asabar suke so tun da Allah ya ba su zaɓi suka ce ba sa san na Allah ga zaɓin su sai aka ce turan asabar ɗin ga jarrabawa kakwai kamun kifi a ranar kuma ba su da wata sana'a sai ta kamun kifi turan dabaran asabar ɗin ba sai kifin ya ke zuwa amma ranar asabar ɗin sai kifin ya zo da jere kana ganin shi saboda mugun yawa kamar ya taku tudu Allah sai ce na musu haka ne saboda mutane ne ba ta ɗai ta ga jarraba Allah dama ya musu haka ne ya gani ran da ba ran asabar din ba ka je ka yi su ka nutso a ruwa ka sa duk abin da zaka sa ba ma na siyarwa ba na ci ma ya gagare ka amma ranar asabar ka zo ka ga kifi ya taho wani jerin farin dango wani ran asabar wani yana dukan wani kifin kamar ya shafo tudu Allah sai ce to mun yi musu haka ne saboda mutane ne fasiki to ana nan sai ta kai abin da ake ce masa hila dabara ranar asabar ɗin sai su zo su saka wani abu a cikin ruwan ko su haka ramukan da idan kifin ya shiga asabar ɗin ba zai iya fita ba ranan lahadi sai su zo su kama kifin idan an yi magana an ce wannan abun fa da ake ba to sai ce ai Allah ya ce kar a kama kifi ranan asabar ne to kuma ba su kama ba kuma an ga zahirin abin da gaske sun kama kifi Ranan asabar a'a amma kuma an ce su fita ta ƙofa da suka fita sai suka dawo ta wundo to da ana zaune sai wasu suka ga wannan dabarar da aka fito da ita akwai matsala sai aka tashi sai wasu suka fara wa'azi Allah ya ce wa idh qalat ummatu منهم لم تعبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون wasu suka ga abin da ake yi fa akwai matsala sai aka samu wasu sai suka tashi suka fara wa'azi suka ce jama'a wannan abin fa da ake ba to a daina an fita an hana mu mu fita ta muka fita ta kofa sai wasu suka dawo ta wundo to da suka tashi suka fara wa'azi Allah ya ce wa idqala ummatin minhu sai aka samu wata jama'a daga cikin su sai suka kalli masu wa'azin sana cewa ta ido na ƙoman lillah muhliku don me za ku dinga wa mutane wa'azi waɗanda Allah hallaka su ai sun san abin da suke ba kuma suke da suka faɗa haka ƙalu sai masu wa'azin suka ce ma'aziratan muna wannan wa'azin ne don yanke hanzari gaban Allah in mun je an tambaye mu mu ce mu mun faɗa wala Allah yarji'un ko kuma yadda ƙursa su du Allah su dawo su gyara su daina yin wannan abu so maganan in na ta bayyana wani ya ce tsabarinka ka daban nashi daban in an mutu ake magana amma maganan wata ofis na tallata su yi bannan da zina ba da mummun kurkasa tana nan wallahi wani indiya wannan duniyar ne in yi janyo bala'i wallahi na sabon Allah ko baka sani ba bala'in na iya shafarka shi yasa da muka yi magana kayan shashe sai wani an mu ɗaya daga cikin matsaloli unguwanninmu da suke fama da harkar kayan shaye-shaye a zo kaga an kafa daba ana siyarwa abinda Allah ya yi babu umarni ya ce ni na al'amuru bil ma'ruf wa nahi anil munkar rashin yin wannan ya haifar da guraren sayar da waya a unguwanninmu wani zai zo ya fara siyarwa kaɗan kaɗan ana kallon shi ko har su zo su taru su yawa ba a iya tashi a magance ne a magance ainihin wato matsalar har sai abu ya girma to maganan wani ya ce kabarinka daban nashi daban in an mutu ake magana amma in dai a wannan doron kasan ne wani ya je ya saba ma Allah billahi allazi bala'in shi na in shafaku wannan shine dalilin da yasa kaga Allah ya ce mana wattaqu fitnatan ku ji tsoron uqubar saba ma Allah wacce la da zina bala mumin kumbe idan bala in ya zo ba za ta tsaya kan waɗanda suka saba ma Allah su kaɗai ba da suka ce musu mu muna wa'azi ne ga hujja ko ku dawo ku ja ku ji tsoron Allah ku bari wannan abin da kuke ba kyau ko in an je gaban Allah mu in an tambaye mu akan ballar da kuka yi mu dai mun riga mun faɗa muku mun sauke wannan nauyi to ana nan ana nan da suka ki bari Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ayar gaba. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu Allah sai ce atau amma nuhu an. Lokacin da mutanen nan suka yi wurin kai akan abin da aka hana su aka ce su bari, suka ƙi bari. Allah sai ce na lahum sai maka ce musu kunu su zama datan birai kafiri na kaskantattu wannan ba fi'ili ba ne na aqimus salata an kaga dama ka je kai sallah wallahi inna Allah ya ce musu kunu qiradatan ku zama birai kaskantattu dan adam yana tsaye sai dai kaga kawai raka ya ji wallahi ya kuma bi kunu qiradatan shi ta kaga can Allah ya ce wala qad alimtum alladhina tadawun minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan kafiri ai kun san waɗanda suka wuce gona da iri ranar asabar aka ce kada su yi su kamun kifi suka je suka yi lalla ya tashi musu bala'i kawai sai aka ce ku zama bule kasantattu in ji Allah subhanahu wa ta'ala to da ka ayar da ta zo a baya dama Allah ya ce zai jarraba su dan ya ga waye zai bi waye zai ki bi ya alama Allah man yasafuhu bil ghaibi faman ittada ba'da zalika falahu adabun alim yanzu ga abin farauta nan yana kai komo nan da can nan da can nan da can abinda sai ka shiga daji ka nemo ka sha wahala ka yi doguwar tafiya ka ba ta inabi yanzu kana cikin inda yanzu ka shigo sai ka ga abin ya zo ya tsatsalle ya ka kama ya wuce saboda an jarrabe ka an ce karkata ba shi ne Allah da yake dama zai jarraba su ko ga kuma jarraba wannan zai ce musu kasi ko shi inda dama ya yi hallabi na amanu gi inda ya zo cikin ƙwar'ani za ka ga cewa wani abu ne ke biyo baya ko a ce ka yi ko a ce ka bari wannan shi to sannan mun faɗa mun ce wannan suratul ma'ida a duk Ƙur'ani ga baki ɗaya, ita ce kuma surar da Allah ya fi amfani da wannan sama da suratul bakara da Ali Imran da suratun Nisa'i. Za mu ga cewa abin da ayin ta fara da shi ya yi wahallabi na amanu a wufu bil uku. kun bari matul al'amu illa ma yi tula a dai kan gairu muhimmin sai wa an tun huru inna ya hakuma ma yi. da ta biyo bayanta ta ya yi wahallabi na amanu la ibillu sha'a'irar lahi. uku ya yi hallabina amano idan rukun ila salati aksilu duha kuma wa aibiya kuma ila da mara suke. Ta hudu ya yi hallabina amano kuno kawamin ya milla ishuha da a bilkisti. Ta biyar ya yi hallabina amano kuro ni matallahi alaikum ilham ma'aumun an yi musu zo ilaikum aidiyahum ba kafa aidiyahum ma'aukum. Ta biyar ya ta shida ya yi hallari na amina taɓon laha wakaru ilaihi da wasu yadda ta wajahi rufi sabi da ila allahun tuflihu sannan ta bakwai ya yi hallari na amina la tattata zun yahuda wannan tsara auliya takwas ya yi hallari na amina man ya kuma an dini ne fa sau ka ya atin lahu bi tsaunin yuhibbuhun wa yuhibbuna ta tara يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء سنن تقوم إذا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين شائع يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام شابي ya yi hallazi na amanu da ya bal wannan kwamallah ta sha uku ike muke kanta sannan ta sha hudu ya yi hallazi na amanu la tas'alu an ashiya in tub da lakum tasuhu sannan ta sha biyar ya yi hallazi na amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum sha shida shine ya yi hallazi na amanu shahadatu bainakum Kula ka sai Allah ya ce to ya ku waɗanda kuka yi imani la taqtulu sayda ku kashe farauta wanda amfani da kalmar asaidu a matsayin farauta daga nan za ku fahimci addinin musulunci babu wani abu da ya bari sai dai al'ummar musulmin su bar musulunci su ki koyon to amma yanzu farauta hannun wa maka bar ku je ku karanta duk littafin musulunci babba wala ba littafin da zaka karanta sai kaga an bude kitabun saidi littafin da zai magana akan hukuncin farauta a musulunci amma yanzu mun ittifaki yanzu ba muka bawo farauta eh? gobe da za a ganni na ajiye malaman na shigar tawagar mafarauta ran ne na in karantar da su ya ake farauta a musulunci yanzu an samu wani a karar shi yanzu har da filiyomi abin baƙo ne zama yanzu wanda kuma asali tana da asali a musulunci sau da aka za mu gaishe sa ƙwa'ani ya ambace ta guri shi da waccan ayar da muka karanta wato a sai ta farko sannan in ka ba kuma duka a cikin wannan suratul ma'ida Allah ya ambaci kalmar farauta da ke ta daga abinda zai biyo bayan wannan shafa illat lakum sayd al-bahr wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum sayd al-barr ma dumtum hurma abinda zai biyo bayan kenan sai Allah ya ce mana ya ayyuhan nabiyina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya kawo la annahiya ta hanyar ce tunda kira ne la la annahiya wa jazmi تقتل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل وهو صاحب الحال السيد مفعول به منسوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد الواو في ذم واو الحال مبني على الفتح أنتم wato sai zamanto mubtada al-qawm shine khabar wannan jumla ismiya fi mahallin nasbin hal min al-maf'ul ko kuma ya zamanto fi mahallin nasbin hal amma al-asl ya kamata ya zamanto fi mahallin nasbin hal min al-maf'ul domin jumlar da take zuwa da fi'ili da fa'ili lazim babu maf'ulin bihi to jumla in ta biyo bayan ta sai zamanto fi mahallin nasbin hal min al-fa'il amma in an samu fi'ili da fa'ili da maqulun bihi jimlar da za ta biyo bayan ta sai ya zama to fi mahallin nasbin halin min al-maqul to shi yasa sai suka samar da wata ka'ida cewa al-jumal ba'da an-nakirati sifatu wa ba'da al-ma'arif ahwal lokacin da duk jimla ta tsayu bayan sunan da yake na kira to amma bayan ma'arifa hal misalin da ɗalibai za su iya ganewa idan na ce ra'aitun rajula na ga mutum sai na kawo an rajula da alif da lam sai na ce ya zahaku yana dariya yanzu ra'aitun rajula ba fi'ili da fa'ili ba an rajula ba maf'ulun bihi ba an rajula a nan wajen ba yana da alif da lam ba da na sami alif da lam yanzu ba ma'arifa ba to sai na ce ya zahaku yana dariya yanzu wannan jimla ta da haku da ta biyo bayan wannan sunan da yake ma'arifa ne wannan jimlan ya da haku fi mahallin nasbin hal ne saboda ar-rajul ma'arifa ne amma idan na ce ra'aytu rajulan yanzu anan wajen rajulan ba na kira ba ne. sai na kawo na ce ya da haku to tunda rajulan anan wajen maqulun bihi ne kuma na kira ne to sai na ce ya da haku yanzu jimlar da za ta tsayi bayan wannan rajulan din nan fi mahalli nasbin, wato wannan in rajulan maqulun bihi wa manqut ne wannan jimlan fi mahallin nasbin na asli na shi wannan rajul din to shi yasa suka ce aljumalu ba'da nakiratu wato sifatun wa ba'da ma'arifi ahwari ballantana kuma dama ita alwawa wa hal din ne wannan jumla, ismiya fi mahallin nasbin halun min al-maqul ne to sannan Allah da ya wato kada a kashe farauta wannan ya nuna cewa a inda Allah ya kada a yi idan aka yi to duk abin da aka kashe mushe ba za a ce ba ko da ko asali ana ci kuma ko an yanka yana matsayin hukuncin matacce ne ina fata fahimta dan ya ce la taqatulu sayda wa antum hurum wa antum shine muqrimuna bi hajjin aw umratin lokacin da kuka yi harama aikin hajji ko umara yanzu Allah sai ya jarrabe ku sai kaga ga dabbobi nan da su gada su bariwa su wane ne su mu. kana ji kana kallon su sai ake to kakkata kuma in ka taba matsala ta biyo ba sai Allah sai ya ce to wa man qatalahu minkum wanda ya kashe abun farauta daga cikin bayan Allah ya ce kada a yi muta'ammidin kuma da gangan ya kashe to fa jazaa'un mislu ma qatala min to yanzu yana da sakamakon kwatankwacin abin da ya kashe da dabbobin ni'ima da ka wannan jimla na wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe abin farauta a cikinku da gangan sai malamai suka ce a nan gurin da wanda ya kashe da gangan da wanda ya kashe da kuskure duk hukuncin su daya kamar yadda ka ga, Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa man qatala mu'minan muta'ammidan ku fadza'u fa alayhi man qatala mu'minan muta'ammidan fadza'uhu jahannama khalidan fiha wa gani b'Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adaban 'azima to kasancewar in ka kashe mumini da gangan ga kuskurensa in ka kashe shi da kure akwai hukunci a shari'a ko babu akwai wannan yasa Allah ya kawo matakai ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza to sai suka ce a nan wurin Qur'ani ya listar da wanda ya kashe abin farauta da gangan ita kuma sunnar annabi ta yi bayanin ko da kuskure ka kashe dabba a harami to baka ci banza ba tunda Allah ya ce kada a yi shi mai sai ka yi wanda kuma hadisi ya tabbata ya inganta lallai hatta wanda ya kashe abin da Allah ya ce kada a kashe a cikin harami ko ta hanyar kuskure to dole akwai hukunci a kansa shine wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe abin farauta a cikin ku da gangan fa to yana da sakamako muslima qatala min shine fa alaihi jazaa'un mumathilu lima qatalahu min as-sayd min al-ibli aw al-baqari aw al yana da sakamako daidai da abin da ya kashe to yana za a duba ne a gani girman abin farautar da ka kashe tunda ai dabbobin ni'ima guda takwas ne ko a zuwa, min ad-da'ni ne wa min al-ma'zimi isnaini akwai sa da saniya akwai raƙumi da raƙuma akwai ragu da tinkiya sannan akwai akuya da ɗan taure to sai a duba girman abin da ka kashe to sai a yi maka hukunci in ka kashe bauna ne Allah yake kar a kashe ka sai a digo da jirgin raƙumi sai ya ce to yanzu shi za ka biya a madadin bauna da ka kashe in ka kashe zomo ne sai a duba a ce to yanzu za kawo akuya ko ɗan taure shine فعليه ومن قتله منكم متأمنا فجزاء مثل ما قتل من النعل sai a duba yanzu yanayin girman dabbar a cikin dabbobin ni'ima shi kuma irin yanayin dabbar da za a ci ya kawo to yanzu waye za su hukuncin nan Allah sai su yi hukumu bihi da wa adalin minku su ne waɗanda za su yi hukunci ga abin da zai yi shine ya hukumu bihi da wa adalin minku shine sahiba adalin minku ma'abuta adalci daga cikin kusu za su yi hukunci ga abin da zai ba idan suka hukunci suka kalla abin da ya kashe yanayin girmansa da yanayin girman abin da suka ce bayar na dabbobin ni'ima to daga nan in yi bayar da shi sai zama hadiyar ba da ka'aba sai zamanto wato yublagu bihi al-haram fa yuzbahu fihi wa tasaddaku bihi alama sakini sai a koro shi a matsayin hadaya in raƙumi ne in sa ne in ragu ne in tinkiya ne sai a koro shi a matsayin hadiyar da za a gangaro da shi zuwa ga ɗakin Allah a yanka naman don a raba a ba mutane babu wani addini a duniya da ya kawo hanyar ko baki da za a taimaki mutane kassara cikin matsala kamar addinin musulunci ta ganin dabba za ka kashe a harami bayan can ayar tsuwa, kun ga Allah ya kawo abu guda uku yanzu nan gurin sai ka yanka ɗaya daga cikin dabbobin ni'imar nan guda hudu a korota in aka yanka naman yanzu abin da ake so shine ainihin wato a raba mutane da aka auka fara sun tsa'amu masaki ko kuma mutum zai yi ka fara. na siyar da abinci ga miskine to shi ma gwargwadon girman dabba da ya kashe gwargwadon kwanakin da za a zafta ne a ce to shi ne azumin da za ka yi wannan abin da za ka siyar na miskine da haka au abdul za ka siyaman da ya zo wa ba da abu ko kuma yi azumi in ba waɗannan guda biyu ba dabbar da zai kawo a yanka ba abincin da zai kawo don a ciyar da miskinai yanzu sai ya dawo ya azumi shi ma azumin sai a kalli gwargwadon girman dabbar da ya kashe wanda Allah yake kar a kashe to sai a duba sai a ga yanzu azumi nawa ya kamata yi kaga yanzu fa dabba aka kashe a harami ko da kuskure ne amma Allah subhanahu wata'ala bai yadda ba ka kashe ta ka kashe banza sai Shi an yi ɗaya daga cikin ukun nan kafin a warware matsala shi hatta ƙungiyoyin masu kula da dabbobi ya kamata a ce in akwai ta a Najeriya wannan ƙungiyar ya kamata a ce tana aiki daga cikin kuma dan adam ma ya yi ƙari a ƙasar nan ballanta na dabba to amma abin da ake yi ko sai ka ga na Allah ba kwa ganin yadda wani lokaci mota ce fa gwab haka za a zo a danna sa a bayanta a tura a mai da kofa a danna ba ka yi ba ko kaga an ɗauro shanu ko jakuna a saman mota an musu wani daurin da kai kana gani ka san babu tosiya ce ko ba suna magana kai ne ba za ka ji ba wallahi yadda kake magana suna yi kai taka maganan ne Allah bai ba ka damar kajiya suke magana ba in ba haka ba ai Allah ba zai ce wa annabi Suleiman ba da ya yace wa ba da ya su kullum kullimna mantiqa tsayy an sanar da mu maganar wa maganar tsuntsaye dabbobi su ma suna yin magana ba ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani raƙumi ya taɓa samun matsala Kamar ya haukace zai iya yin kisa masu shi kowa ya watsi ya ba shi guri wanda Allah ya ji labarin da kuma yana wani kango ya taso ya zo ya samu rako. yana zai annabi ya kama akalarsa sai raƙumin ya gurfana annabi yana magana yana magana yana magana kai sai aka ga raƙumin yana hawaye da aka gama sai manzo Allah ya ce ina mai raƙumin ne yake sai ce gani yace ka duk tsoron Allah bayani yake min cewa kana cutar da shi kana masa kaza kana masa kaza kana masa kaza shi yasa ga annabi ya bada labari ya ce akwai wata mata ta shiga wuta saboda wata mage da ta ajiye ta ta daure ta bata ciyar da ita sannan ta ki sakin ta ta je ta nemi kwanan da ke doron ƙasa ta ta har mutu saboda wannan gobe alkiyama Allah sai ya sa ta wuta saboda haka maganan kare haƙƙin dabbobi muna da shi a addinin musulunci na san kuna sana da hadisin Maccen da take bagaya karuwa da annabi ba da labari kare ta gani a bakin rijiya yana neman ruwan da zai sha ta ce makami wani shayar da ruwa saboda wannan Allah ya gode mata ya gafarta mata saboda ta ji dan dabba to daga wannan abin da mutane suke yi kaga an dora dabba a saman mota wata da Allah in ana gudu ba ana gudu take faduwa mata kwanto ta mutu haka ba ake yi ba to wannan ya saba tsakani da Allah ba daidai ba ne abinda mutane suke wa dabbobi saboda ko sun yi magana kai ba ji suke ba amma ka kaddara dalla kai inda kai aka yi ma wannan ɗaurin saboda ba a buƙatar fa a tutar da su ne za ku ga har wajen yankawa manzo Allah yake wal hidda ahadukum shafaratahu wal yuri dayan ku ya ta abin yankansa ba a so ka je ka nemo wuka ana wutsitsi wutsitsi sai an yanka a a sake koma kan dutse a sake koma kuyet kuyet kuyet a dawo saboda za ta wahala ba a buƙatar wannan ka gani kenan yanzu ka ga asali addinin mu inda musulmi na tatbiqin shi da Allah muna da bukatar wani yazo ya ce mana zai mana magana akan haƙƙin ɗan adam ko haƙƙin dabbobi eh to sai suka auna musulunci ko da sun ga wani da sunan musulmi ya wani abu ba daidai ba sai su hukunta addinin musulunci da wannan abin ba abin addinin musulunci ya rubuta ba a rubuce wajen mu'amalarsa da ɗan adam ko wajen mu'amalarsa da dabbar da ba ainihin wato mutum ba. To da haka kaga sai Allah a nan gurin ya faɗi waɗannan matakan guda uku cewa ko ai wannan ko ai wannan ko ai wannan dabba idan ainihin wato an kashe ta. da haka wa'annan matakan guda uku da Allah ya faɗa a ordin duka siyama sai ya ce li yazuqa wa bala amri Allah ya yi haka ne don mutum ya ɗanɗani ukuba ƙarshen aikin da ya yi. Daka, wabal abin da ka yi na aiki Allah ya maka sakamako bayan aikin shi ne wabal. Allah ya ce wa ka ayyin min ƙaretin a tattan amarar rabbi من قبله عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها يا الله يو أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا هذا سيد الله يفعل وكأي من إيه قرية ما إيوه مكتور من turo manzanni suka karyata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce fa hasabnaha hisaban shadida wa azabnaha azaban nukura. da muka yi mata azaba Allah sai ce fa kana aqibatu amriha ne kusra fa zaqat wa bala sai ta dandane ukubar ƙarshen abin da ya biyo ba na aikin da ta yi sai shi yasa anan gurin sai ya ce ya zuqa wa bala amri sanaka kawo lamu ta'ali dan a faɗa maka dalili dan ya wato ɗanɗani uƙubar aikin da yi. amma Allah sai ce afallahu amma salafa abin da ya gabata a baya Allah ya riga ya yafi salafa da ma'anan mamada wata ƙaddama abin da ya riga ya gabata ya riga ya wuce to shi yasa madda ta wannan salafa din Allah ya amfani da shi duka maddodinsa guda takwas ne a cikin alkur'ani Allah ramma ban sani ba za ka yi kawo mana su na ɗaya faro daga baka faman ja'ahu mawqidatun min rabbih faman ja'ahu mawqidatun min rabbih فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون من جنة يا متفوقون نبي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد له إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وجن أخوة أن تجمعوا بين الأختين حرمت daga nan وان ka بين الاختين الا ما zama ubain وان تجمعوا بين الاختين الا ما ta zama إن الله كان غفورا رحيما ونهدو ذاك يقع رسوة كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين sannan nanan in an hada shi ne na biyar na shida sai ina eh wani ka tabbadu kullu nafsi ne wani ka tabbadu kullu nafsi ma وردوا إلى الله مولاه الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وجعلناهم سلفا ومثلا وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين كلوا واشربوا هنيئا بما كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وإن سوني قرأ لي قد تقصد الله يفعل wannan yana daga ciki da ka duka yana nufin ma'anan mamada wa taqaddama to da ka ga ko wanda sun zo zaki su zagi ahli sunna sai su ci ai duk inda kalmar salaf ta gabata ai wata bargaza ma akai sai sa sai a kaga sai a ci ai salafa to su ba sa gane cewa akwai kalma lugatan da kuma istilahan kuma kowane yare a duniya akwai wannan yanzu bahaushe idan ka ce masa ƙwarya asali a tsantsagwaron zuzurutun hausa mai ƙwarya kaga wani abu ne da ake zuwa daji a samu a fafi a raba shi shi ne mai ƙwarya kama an ka tafi wajen yan goro ko masu sai da kwano ko azara ko doya idan ka ce masu ƙwarya su kuma a cin mai ƙwarya kaga wani adadi na goro ko kaza shine ƙwarya a wajen yan goro ba ƙwaryar da kai ka sani a nan gida ake amfani da ita saboda yanzu nan ƙwarya lokacin wani abu ne da ake fafa wasu ilahin a gurin yan goro da adadi kaza shine wa shine ƙwarya ko kuwa to mm, as-salafu shine ma mada wa taqaddama abin da ya gabata mai kyau ko mara kyau shi yasa kaga ba a cewa as-salafu sai an wa kalmar sifa an ce as-salafu salihu magabata na kirki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Fatima tana ba nana Aisha tana ba da labari cewa wata rana mu matan annabi an tara mu duka babu wacce bata halatto ba cikin matan manzon Allah sai ga nana Fatima tana tahowa na na'isha take cewa ka anna mishiyata ha mishiyata rasulullahi in ka hango na na fatima tana zuwa daga nesa za ka ɗauka babban mai gida annabi muhammad ne yake zuwa tana zuwa annabi ya ce marhaban bibnati barka da zuwa yata annabi ya zaunar da ita sai mata magana a kunnanta na dama sai aka gana na fatima ta fashe da kuka sannan sai mata magana a ɗaya kunnen sai aka ga ta yi dariya sai da annabi ya fita sai na Aisha ta ce ban taba gani ba lokaci ɗaya mutum ne dariya ya kuka irin yau me ya faru ne suna na Fatima ta ce mata a'a wannan tsakani na da ma'anjina ne sai da manzon Allah ya rasu ya koma zuwa ga Allah sai na na Fatima take yi kai to mana na Aisha abin da ya faru ta ce mala'ika Jibrilu yana zuwa ya karanta wa annabi ƙur'ani kowace shekara a cikin ramadana a dirasarsa so ɗaya ta ce amma wannan watan annabi ya ce mata mala'ika jibril ya zo sun yi dirasar ƙur'ani har so biyu daga bango zuwa bango ya ce to ba na ganin wani abu faci ajali na ne yake kusantowa na yi kusa zan koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda duk ƴaƴan da annabi ya haifa guda bakwai dukkan su manzan Allah shi ya rufe su da kansu in banda na raba ta ba sai manzan Allah ya ce mata wannan yana nuna in na bar duniya babu dadewa ki ma za ki biyo sai manzan Allah ya ce mata wa ni'mas salafu ana nake ma dalla da ni in zaman miki magabaci yanzu annabi ya faɗa wa na Fatima ya ce mata shi salaf ɗinta ne ko bai faɗa mata ba to shi annabi yanzu magabaci ne cikin aikin alheri ko cikin aikin banna ya zabi billahi eh to hadisi ne ingantacce bukhari da muslim annabi ya ce mata wa ni'mas salaf ma dalla da ni in zaman miki magabaci sai ta ce to lokacin da kika ga nayi kuka wannan abin shine abin da yasa na mai kuka sannan ya ce sai ta ce to sanda kika ga nayi dariya ya faɗa min ne ya ce yanzu ba za ki yadda ba ki zama ke ce shugaban matan aljanna a lahira wannan shine dalilin da sa da na Fatima kuma ta yi dariya yasa lokaci ɗaya ta yi kuka sannan kuma ta yi dariya to da haka Allah sai ya ce afallahu amma salama', duk abin da ya gabata a baya Allah ya yafe, amma wa man ada duk mutumin da ya koma bayan Allah ya ce abin nan ba to ya ci gaba da yi to fa yantaqimu minhu Allah subhanahu wata'ala Su ya ɗaukan masa mataki yanzu kan manta a siyaki ake magana fa na kashe dabba a harami in ka kashe ga hukunci Don Allah yanzu sai ya kashe mutane sai zama haka kawai a kashe duk wanda kaga yana kashe mutane in Allah na san shi da alkhairi wala Allah ba zai ja rayuwar shi ke ba da ya fara zai mutu don kare ɗibo wa kansa ba da'i da yawa amma wallahi wanda kaga yana kashe mutane bai tuba ba rayuwar shi ta ja duk lokacin da rayuwar ta ja wallahi bala'i yake ƙara wa kansa a rayuwa wannan ganin cewa kamar ba abin da za a istijiraji ne Allah ke haka Allah yake zanni wa man yukazzibu min hadha alhadisi sanastajriduhum min haythu la ya'lamun zan wa mutum talala sai na kama shi ta inda bai taba tsammani ba in ji Allah wa umli lahum Allah yake jinkiri nake musu inna kaidi matin dabarar Allah tana da ƙarfin da ba wanda za Allah zai shirya mai gana ya ce su ya faɗa wani tsallakar da shi wallahi ba saboda haka bayan shirka da Allah babu wata musifa a doron ƙasa irin kamu wanda bai cancanta ba a kashe a yi mai a kashe shi Allah shi ya halicci bayi amma kuma kada shi da kansa ya ce kar a kashe duk wata rai babu dalilin wa kashe ta yanzu halin da muke ciki sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah su kan masu irin wannan bannar ba yadda za a yi kowa ma duk wanda ke banna ba za a daina mai wa'azi ba in ka ga dama ka ɗauka in baka ga dama ba akwai ranakin dillanci shine wa man ada fayanta qimullahu minhu ai san zaka ga haka ya faɗa cewa alladhina ya'kuluna riba wanda suke cin riba la na illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass Allah sai ce zalika bi annahu saboda sun ce qalu innamal bai'u mislu riba saboda ai da siye da sayarwa da riba duk ɗaya saboda yanzu kana da kuɗi in ka je ka siyo kayan dubu ɗari a za ka iya cin riba dubu hamsin ko ashirin domin ya laifi don ka ɗauki dubu ɗari ka ba mutum ka ce dawo maka da dubu ɗari da hamsin sai suka ce ai da siye da siyarwa da riba ai duk ne Allah ya ce ƙarya kuke wa ahallallahu albai'a wa harrama riba Allah ya haɓli ya halatta siye da siyarwa amma riba haram ce sai ya ce to faman ja'ahu mau'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo daga wajen Allah ta wannan abun ba ki tofanta ya bari falahu ma salafa amma wa man ada ulaika ashabun nari hum fiha khalidu wanda ya koma ya ci gaba da cin riba bayan an ci baki kuma ya halatta wa kansa cin riba wallahi yana cikin ma'abuta shiga wata sai sun dawwama a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu da haka shi yasa sai ya rufe ayar da wallahu azizun zuntika Allah ma'abucin daukan mataki ne da fansa in aka saba mu yace a bari aka ki bari to nukuda ta karshe saboda lokaci yayi yayin da Allah ya faɗi wallahu azizun zuntika wannan sigar guda hudu ne a cikin ƙur'ani to shin ya halatta mu ce daga cikin sunayen Allah akwai al mu? ko bai halatta ba al mu? eh al eh <laughs> mu ce daga cikin sunayen Allah akwai mai al mu, wanda ke daukan fansa idan ai yi ai itlaqin sunan haka ko yana da kaidi to wannan kuma gobe idan mun zo kafin mu dora ayat gaba aji da izinin Allah abinda duk muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yi mana to akwai mutane guda biyu zuwa guda uku da Allah subhanahu wata'ala ya musu rasuwa akwai alajidan badawra wanda ɗaya daga cikin ma'aikatan to kai ɗan dan juma daura wanda suke tare daga cikin ma'aikatan da suke tare da shi da sungu sanata Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa sannan akwai shi kansa sanata kawunsa wato mala abdullahi yau mun je nan sabon garin na bardo mun je mun musu ta'aziyya sannan akwai profeso khalid sakatare na je ana shi ma akwai dan uwansa da Allah ya yi masa rasuwa mun je mun musu ta'aziyya to dukkan waɗannan muna roƙon Allah ta'ala ya ji su ya musu rahama Allah kuma ya sa sun huta inda suka tafi Allah ka sa ya fi inda suka bari yan uwansu da danginsu da abokan arziki Allah ya ba su haƙurin rashi abinda suka bari na zari'a a bayan su Allah ka yi musu albarka mu kuma kada Allah ya fitine mu bayan ba su don tsarkin sunayensa kowa da bukatarsa ta alkhairi a nan Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi muna roƙon Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka zaunar da yankunan mu lafiya wayannan matsaloli da muke tinkara na rashin zaman lafiya nan da can Allah ka yi mana maganin su Allah madaukakin sarki ka wulaƙanta Donald Trump Allah ka tsatsanta shi, Allah ka wulakanta shi, Allah kada ka sa Donald Trump ya bar duniya ba ka ajiye aya a kan shi ba. Allah ka wulakanta Donald Trump, Allah ka tsatsanta shi, Allah mulkin da yake amfani da shi wajen cutan ƙasashe Allah ka ruguza shi. Allah muna roƙonka Allah ka kama shi aka da azizun muktadir. Da duk wanda yake goya masa baya yake jin daɗin abin da yake yi Allah ka yi maganin su. Allah